قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين Kala sai wato Nuhu ya ce ya kawai ya ku mutane na kun ga wato mai wa'azi bai bai hushi ya ku mutane na laysa bi dalalatun banda ko bata guda ba bace bace ba da kun kace banda ko guda wato lalatun wahida ko guda ba ne da wahiya ammu min dalal domin dalal bace bace suna da yawa ko guda ba ne da fa nabiyuha ablagu min nafihi domin in yace ban da bace bace yana yiwa yana da guda ko yana da biyu amma da yace ko guda ba ne da ya nuna kenan bai da kowace iri wato akan hanya yake walakin ni rasulun min rabbil alamin amma ni man wani manzo ne daga ubangijin kai ya aiko ni don in gaya muku abin da za ku kadaita shi da shi za ku bauta masa da shi to ci gaba uballighukum risalati rabbi wa anfa'u lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun to uballighukum rabbi ina isuwa muku wato manzancin ubangiji na wato abubuwan manzancin ubangiji na wanda ya aiko ni zuwa gare ku wa ansahu lakum sannan kuma ina faɗa muku alheri uridu alkhaira lakum ina nuhin alheri wato nasiha ne kai muku nasiha ka ka faɗa mu mutum alheri don bi wa alam min Allah ma la ta'lamun kuma na san abin da ba ku sani ba daga Allah Allah ya gaya min wani abu da wahayi da gare shi wanda yake ku ba ku sani ba min al-umuri al-atiyati na al-umura waɗanda an tafi in ba ku yi imani ba to ci gaba أَوَعَجِبْتُمُ أَنْ جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوه ولعلكم ترحمون to sun yi wata magana wadda yake ba mu ji ta ba amma maganar da yayi ta nuna yana raddi gare su ne wato sun ce ah ba mutum ne dan uwan mu ba ina abin yaya za a aiko shi gare mu sai ya ce a wa'ajibta an ja kun zikirin min rabbikum shin kun yi mamaki ne don wani wa'azi ya zo muku daga ubangijin ku min ala rajulin minkum bisa ga harshen wani mutum daga gare ku kun ga wannan ya nuna kenan tun ce ba mu yarda da kai ba kai ba dan uwan bane mutum ne kamar mu ya za Allah zai aiko ka ce wannan abin mamaki ne gare ku liyunzirakum kuma don shi muku gargadi na cewa wata ya tsoratar da ku azaba ubangiji in ba ku imani ba wali tattaqullah kuma don ku tsare ku kare kanku daga azaba ubangiji wala allakum turhamuna biha kuma tsammanin ko a kila za a yi muku rahama da da abin da ya zo muku da shi wannan abin mamaki ne to ashe ba abin mamaki bane فكذبوا فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأورثنا الذين كذبوه بآياتنا إنهم كانوا قوما عميدا to ba su samu hujjar mayarwa ba dai fa kada kusan son kare shi ba musu dai ke suka ce ba musu ba mu yarda ba wa an jaina Allah ya ce sai mun ka mun ka da shi walladina ma'u da wannan sun kai imani da shi daga nutsarwa fil fulki cikin abin nan mun ka tsar da su cikin jirgi wato wa garak anan ladina kadau bi ta, wadan sun ka ta shi game da ayoyin mun ka nutsar da su da ruwan tufa innahum kanu qauman amin su waɗanda an kanu tsar sun zan mutane batattu wato makafin zuciya anil wato matattu makafin zuciya Allah haƙi daga barin gaskiya jamu amin yuqalu amin idza kana amal basira a ama wanda bai gani ga ido ami wato makafin makafin zuciya kun gane ko to gaira arifin wanda yake bai san abin nan gaira arifin bi umuri wanda bai san yadda al'amuran suke ba shi yake ce ma'ami wa a'ama fil bas in fil in an ce a'ama ne wato makaho kenan na gani wal fitratu idza fasadat la la tufakkir wato dabi'an mutum in ta ɓaci to ba ta tunani wala ta tadabbar ba ta kula falam yu'minu bir rasul basu yi imani da manzon da an ka aika musu ba amma ibnu wa alaihi wato adamil istima'i Ilal inzari saboda haka rashin saurare ga gargadi sakamakon sai faɗa musu aka nutsar da su shi kuma aka tsar da shi cikin jirgi to ci gaba wa ila adina hahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lahum To ga kissa ta biyu, wa ila adin akham hudan kuma mun aika zuwa ga adawa na farko mun aika dan uwansu hud bi nafsi risalati kamar yadda an ka aiki nuhu dai na cewa a kirai mutane zuwa ga Allah kawai allati arsalna biha nuhan ila qaumihi abinda mun ka aiki nuhu da shi zuwa ga mutanensa shine mun ka aiki ah, hud da shi zuwa ga dan uwansu zuwa ga dan uwansa wato adawa kala hud sai hud ya ce ya qawm ya ku mutane na ibudun ku bauta mu ubangiji shi kada wata ku ta shi malakum mai ilayen gairu ba ku da wani abin bautawa wanda ba shi ba <laughs> afala tattaqun shin ba ku tsoron shi ba ku abin nan kare kan ku fatu minin ku imani to ci gaba قال الملأ ladina kafaru min qaumihim إنا لنريك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين to kullum dai shugabannin mutane sarakunan su ne ke fada da wa'azi domin su ne ke cin gajiyar al'ada mun gane kun qalal mala'u sai shugabannin mutane alladhina kafaru min qaumi wadanda sun ka kafirta daga cikin mutane domin ko ina ko cikin manya kuma za a samu na kwarai banda waɗanda ba su kafirta ba waɗanda sun ka kafirta daga cikin mutanensa suka ce inna lana raka fi safahati mu muna ganin ka lalle muna ganin ka cikin bata wato maganan nan da kake yi jahilci ce wa inna lana dhunnuka min al-kadhibin mu muna zaton ka kana cikin masu ƙarya fi da awar da kai da awar waya abin nan kai annabi ne muna zaton ƙarya kake yi kun fahimta ko ci gaba qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min alamin sai ya qaumi ya ku mutane na laysa bi safahatun babu wauta gare ni walakin ni rasulun min rabbil alamin amma ni wani manzo ne daga ubangijin talikai ya aiko ni don in shiryar da ku ci gaba uballighukum risalati risalati rabbi ina isuwa muku abu hukunce hukunce na manzancin ubangiji na wanda ya aiko na zuwa gare ku wa ana lakum nasihun amin kuma ni gare ku mai nasiha ne wato ina son ku da alkhairi kuma amintacce ne ban zo muku da abin da zai cuce ku ga ci gaba awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون to wannan magana ta shi ita kuma ta nuna shi ma an ce don abin nan an yi mai musu don yana mutum don uwansu daga magana shi za mu gane a wa'ajibtin kuma kun yi mamaki shin kun karyata don kun yi mamaki min ajali an kun zikirin don wahayi ya zo muku wato hukunci ya zo muku min rabikun daga ubangijin ku ala rajulin kun bisa ga harshen wani mutum daga cikin ku wannan shi abin mamaki don haka kun ka kiyarda li yanzirakum ya taho muku don shi muku gargadi kawai wadhkuru ja'alakum khulafa min ba'di qaumin ku tuna fa lokacin da Allah ya sanya ku masu mayewa cikin ƙasa min ba da kawai nuhin bayan mutanen nuhu an halaka su saboda sun ƙibin abin da Allah ya ce musu eh, aka halaka su aka mayar da ku kuka gaji ƙasa wa za da zadakum fil ba su bayan haka nan ya ƙara ku akan ya ƙara muku ni'ima kan ta mutanen nuhu domin ya ba ku ɗin abin nan halitta mai kyawu mai ƙarfi domin sun zan suna da ƙarfi dogayen mutane ne ya ba ku abin nan kyawun gani fadkuru ala Allah ku tuna ni'imomin ubangiji da yayi muku wato ni'imar shi na cewa ya ba ku ƙasa ya ba ku halitta mai kyawu yaya za ku gode masa bil imani bima ursila bi ilaikum shine in kun imani da abin da an ka aiko zuwa gare ku shine kun gode masa la'allakum tuflihun don kila za ku samu ban rabo in kun yi imani wa kana fitratu misli fitrati man qablahum al'ada su kama al'ada wadanda an gabanin su mun jamida an tawakkul ba su tunani wa tadabbur ba su kula don in dabi'a ta baci kyawun jiki ba shine alheri ba kyawun karhin jiki ba shine alheri ba hankali me yasa kai tunani to in hankali ya baci shikenan ba ba amfani to ci gaba qalu qalu ajitana lina'budu allaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين to ku jawabin da sun kai masa qalu sai suka ce wato da izgili ajiyati na da abdullahi wadu ka zo wai don mu bauta mu Allah shi kadai wa nazara ma kana aba una mu bar abin da ubannin mu ke bautawa hmm? wa annahum istaqallu al muhawarata ma'bud kamar suna ganin abin kunya ne ma su tsaya suna banganu da shi wastajalul azaba bayan haka nan sun kace to in abin da kake faɗa gaskiya ne kawo muna azaba yunzirhum bihi wato abin nan azaba da kake muna gargadi son dai kake mu bauta mu Allah shi kadai mu bar duk abin da um, ubanni mu ke yi to na bi mata iduna zo muna da abin da kake muna azaba da kake cewa za ta same mu in ba mu yi ba ta zo ce ta zo in kunta mina sadiqin in ka cikin masu gaskiya fi kaulika ga magana ka ce azaba ta zo yanzu to wa min sama bil amri al hasib to ga abin da yace musu hada qad waqa alaikum min rabbikum rijzun wa ghadab أتجادلونني في أسماء نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين to da sun ka gaya masa haka sai ya ce musu ƙala sai ya ce ƙarwa ƙala kuma rabbi kun rijisun azaba ta auku gare ku daga wajen ubangijin ku wa gadab ku hushi daga wajen ubangijin ku ubangijin ku ya yi muku shi kuma ya yi shirin azaba za ta zo muku wato sun bada ba da zalika yudkhilu al-batil alladhi atharu bayan haka nan ya shiga hujjojin da suka kawo yana fata su domin kada su shiga cikin eh, tunanin mutane su yi tsammanin gaskiya ne domin kullum makiya addini kokarin suke yi su karkatar da magana atujadiluna ni fi asma'i samaitu ma kuna jayayya da ni ga sunaye waɗanda yake ko kun ka kaka su kun ka sa wata ko kun kai gumaka kun kai musu suna da kanku ba da wani hujja ba da su kuke min hujja ma anzala antum wa abakum da ku da ubannin ku kun kai su ma anzala bi min sultana Allah bai saukar da wata hujja na abota musu ba ma ma nazala Allah bi min sultana ko ma nazzala Allah biha min sultana Allah bai saukar da wata hujja ba ga bauta musu ko kuma ga yin sunayen fantaziru azaba ku yi jiran azaba inni ma'akum min almuntazirin ni tare da ku ina cikin masu jira in gani wato abin da zai aku bare ku man bi takadibukum iya qaryatawa da kuka yi min ina jiran abin da zai same ku wa ursilat alaihim ar-rihul aqim sai aka aiko musu iska wanda yake mai tsananin sanyi asalin aqim wanda bai haihuwa iska wanda yake in ta biyo babu ruwa ciki sai sai sanyi kawai kawai ko ko zafi kawai eh kamar jaura eh ya eh, an gyara ci gaba فأنجيناه والذين معه برحمة أهلكنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين to za ka aiko musu iska wanda ya halaka su fa'anjainahu shi hudu Allah ya ce mun ka tsar da shi wallazina ma'ahu da waɗanda sun kai imani da na muminnai daga cikin su rahmatin minna saboda wata rahama ta daggare wa qata'na dabil ladina kazzabu bayan kana mun ka tunkuke waɗanda sun ka ƙaryata an ce kada kada ya dabiru kenan an halaka shi babar kowa ba waɗanda sun ƙaryata bi ayatina ga ayoyin mu ai ista eh, asalna mun ka tunkuke su duk ban ba kowa ba wa ma kanu mu'minin ba zan masu imani ba fi musa qablihim fi ilmi Allah Allah ya san ba za su yi imani ba don haka ya halaka su gaba ɗaya saboda haka mutanen hudu duk sun halaka Allah tsare mu وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب أليم توقع قصة أختي وعلى نمت من تقدم ذكرهم bisa ga tsarin waɗanda yake ambaton su ya gabata wato abin da mutanen Nuhu da mutanen Hu bisa ga tsarin na arsalna ila samuda mun ka aika zuwa ga samudawa wato bi tarki uh, sarfi muradan bihi al qabila wato su samudawa min al arabawa larabawa ne mu bismi abihim al akbar ai musu suna da sunan ubansu wanda uh, wato suna ne samud ibn gabir ibn nuh wato abin nan waɗannan sunan abin nan daga cikinsu ne larabawa suka bin nan suka fita a hafin salim mun ka aika ɗan uwansu salih kun ga sunan shi babu larabe ne na kala ya ƙaumi gudulla sai ya ce ya ku mutane na ku bauta ma Allah ma lakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bautawa wanda ba shi ba to in haka ne suka ce in ba mu da wani abin bautawa sai shi sai ka kawo muna wata aya wace aya kuke so in kawo muku ka hiddara kuma daga dutse musan Allah wanda kake cewa bauta ma gaskiya ne wa sa'aluhu an ayatu sun ka tambayi aya na ka wato la kuma ta kharju min jabalin wanda yake za ta hidda daga dutse takunu ayatan ala risalati in ba ka hidda wata raƙuma daga dutse ba wanda ke zama alamar cewa kai Allah ya aiko ka ba za mu karba ba sai Allah ya karba fa qala sai yace qad ja'arkum bayyinatun to hujja ta zo muku na rabu daga ubangijinku hadina batullahi wannan raƙuma Allah ce lakum ayatun wato ta zan aya gare ku kun gani kenan Allah ya halitta raƙuma ba da raƙumi da raƙuma ba kamar yadda an ka halitta nuhu kun gane ku ah, wa kanu sa'aluhu an yukhrijaha sun roke shi ya fidda ita lahum gare su min sakaratin ayyan wa ga dutsi da kace daga wannan dutsi muke son ka yadda raƙuma yayi addu'a sai Allah ya fitar kamar yadda aka halitta nuhu ko adam ah, adam kamar yadda an halitta adam har ya yi tsanani ma don shi an aje hashe ɗan na dibawa yana gani yana abin da mulmulalle tun ba sa rai ba amma ita haka an kafin da ita daga dutse kawai ruha ta kullu fi ardillahi sannan wanda ya nemi aya kullun sai ita asababin halakashi wato sai aka ce sai ya ce musu ku bar wannan raƙuma ta kullu fi ardillahi ta cikin ƙasar Allah gonan kowa ta shiga kada ya tabata. ta ci abin da ta ga dama wala ta masuha in kada ku shafe ta da wata cuta kada ku kashe ta ko kai mata wani abu fa zakum azabun alim in ko kun taba ta da wata cuta to azaba mai tsanani za ta kama to ci gaba واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عادين وبوأكم في الأرض تتخذون من دونها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا وأتوا بالأرض مفسدين to shi ma ya musu gargadi kamar yadda Hudu ya yi gargadi ya ce warkuru izalkum khulafa ku tuna lokacin da Allah ya sanya ku masu mayewa cikin ƙasa min badi adin bayan ya halaka adawa kun san kuma lahin da adawa suka yi sun kibin abin da an ka umarce su da shi wa kun fil kuma ku tuna ubangiji ya zauna da ku cikin ƙasa tattakiduna min suduriha qusuran kuna eh, yin kuna ginawar abin nan benaye cikin abin nan filayenta asalin su halfili abin nan wanda babu dutse ai taskununa kuna zaman take sai lokacin bazara wa tanfatuna aljibala buyutan kuna ginawar benaye ga filaye don ku zauna kuna samun iska mai kyawu sannan kuma ku sassaka duwatsu buyutan abin nan mu gidaje gare ku taskununa ku dora zaman fi shi ta lokacin tsari ku shiga cikin kogunan da kun ka sassaka wa nazbu wal hal wa yiwa duwatsu sun ka sassaka ko kuma sun ka yi kamar yadda ake gini ya yanzu kun ga duniya zai sama take tana yi kasa zkuru ala allahi ku tuna ni'imomin Allah da ya muku wala ta'thaw fil al kada ku yi banna cikin ƙasa dina kuna masu tabbatar da bannan nan kada ku yi banna da niyyar tabbatar da ita fa innahum utu minan ni'am su an ba su ni'imomi ma utiya min qablahum abinda an ka an ka waɗanda an gabanin su min adin wa ziyadati ayatin naqa da ƙarin wato abin nan aya raquma da sun ka roƙa ويبدو أن الضعفاء من قومه الذين لا تربطهم عوامل مصلحية آمنوا biyu? Kuma za a fahimta daga maganar da attafe cewa uh, masu rauni talakawa waɗanda yake uh, babu wata maslaha da ta shafe su wajen barin al'ada uh, abin da sun yi imani domin duk wanda ke samun wata gajiyar al'ada shine mai wuyar imani kun fahimta ko to fasaka a ru'asa saboda aka sai shugabanni suka fuskance su su waɗancan da mun yi imani alladina na alqawanin da waɗanda ka suna cin fa'idar dokokin al'ada waɗanda ake bi inda hun wurin su bi qad saddihim an ittiba'i qawanin jarida suna kokarin su hana su ga wai ga wani ya tawo da wasu dokoki sababbi kar ku bi shi mu tsaya ga dokokin mu na na gargajiya kun fahimta ko to ga ga shi yace qala al malaw alladhina takabaru sai uh, waɗanda a shugabanni waɗanda sun kai girman kai min kawai daga mutanensa kun ga wato su ne ba eh, ci gaba قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به to wata wannan ya nuna kenan shugabanni sun bi suna yawo suna gargadi kar a bi shi <laughs> ga abin da sun kace qala al mala'u sai wadanda a shugabanni ta kabaru wa sun kai girman kai min kawai daga mutanen su ta ba sun imani ba an anil iman sun girman kai daga bari imani da shi lil ladina tulifu suna ce ma mabiyawa wata masu rauni liman amana min waɗanda na yi imani daga cikinsu min ƙaumihi daga cikin mutanen mutanen Salim wannan badalin min qabl min qabl bi adil jari wato suna ce masu rauni waɗanda na yi imani domin wanda bai imani ba ba a yi mai wani gargadi sai dai a yi an kara bilmu yadda shi yace na anna salih mursalun min ku kuna kun san cewa wato salihu manzo ne daga ubangijinsa ku kun yarda da wannan magana qalu na eh mun yarda qala inna ma wasaltuna ursila bi mu kam ba mu yarda da abin da an ka aiko shi ba in ku kun yarda wawaye kuke mu ba mu yarda da abin da an ka aiko shi da shi ba to qala ladina istakbaru qala ladina istakbaru inna billadhi amantum bi kafirun to wancan na farko ƙalu na'am inna bima ursila bi mu'min mu masu imani ne da abin da an ka aiko shi da shi wato mun yarda wato haka nan waɗannan masu rauni sun kace qala alladhina takabbaru sai masu girman kan din sai su ce inna billazi amantum bi kafirun mu masu kafirci ne da abin da kun ka imani shir da imanin ku mu ba mu yarda ba ba mu yarda da imanin ku balle mu yarda da abin da kun ka yarda da shi walam yaqulu inna bima banuni bani alif walam yaqulu inna bima ursila bi ba basu ce mun mun abin da abinda an ka aiko shi ba izharan li mukhalafatihim iyyahu domin su nuna kenan mun saba muku wa radda li maqalatin kuma don su ce mu mun yi imani wato kenan ba aiko shi da komai ba summa amadu ila naqas sannan bayan kana sun kai ta san kuma can wa kana laha yawmun fil ma'i sun kai sun iskara kuma ita kuma nan ba an ce su bar ta ba su taba ta ta sha ruwa yau gobe su sha kuma ta shiga gonan kowa walahum yawmun fa ah, amalukum fa mallu zalika sai suka kosa da yin haka na su ita ɗaya ke shan ruwa ɗaya rana kuma ta shiga gonakin su wa in kanu yajiduna min halabanan badal ma ko da yake wato tana ba su nono nonon ta ishe su sha su duka wato maimakon ruwa amma duk da haka fa aqarun naqata to نار عقد وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين نعم أكرمك الله irin wannan magana da wayannan shugabanni suke fada a wancan lokaci mu ma kan muna gamuwa da irin wayannan an karanta maganganu a halin yanzu to don haka kar su dame ku a'a ku ta kokarin shiryar da mutane dai wanda ya gane cikin su ya bi sai ya ci gaba da girma wani abin da mu mai damu wannan mutane a'a ku ta mansa wanda ya bi sai a tattake shi wanda ya ba wa zagi mai zagi shi ma mahaukaci ne da uwan sai ta hmm. an nakasa sai sun ka huje cikin raƙumar ai a ƙarha kudaru sunan wani an eh, nakasa sai sun ka huje cikin raƙumar bi amrihin amma da umarninsu bi an katala ya kashe ta bi sai da takobi wa atau an amrabin sun ka tsaurin kai daga umarnin ubangijin sun ka kibi wa huwa ma ballagahum rasulun shine abinda manzon su ya iso a musu manzon su ya ce misali min al-amri wan nahy na umarnin Allah da hanin Allah sun masaji ubi sannan sun kai gaugawa da shi wasu ajalul azaba sun ka ce kawo muna azaba ta ajizar lahu don su nuna kenan bai iya yin komi ah, wa kalu suka ce ya salihu ya kai sale eh ta nabi mata yi ka zo muna da abin da kake kyace mu da shi min al azabi na azaba ala qatl had ka ka ce in mun kashe ta azaba za ta same mu wa mukhalafatin al amr kuma in mun saba ma al'amarin ka wata azaba za ta zo mun to zo muna da shi in kunta min al mursalin in ka zan cikin waɗanda an ka aiko ka kawo muna wato kenan ba su yarda an aiko shi ba kenan ci gaba fa hadar musa akhadathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jathin fa akhadathum ar-rajfa sai tsawa ta kama su zalzalatun shadida girgizar kasa mai tsanani ta kama su sai hatta min as-sama'i da tsawa kuma daga sama fa azbahu fi darihim jatin sun ka waye gari suna ne cikin gidajensu ina ala sudurin sun hada kan kirjinsu na matattu eh, eh, matattu farrajfatu tusahibul wa wannan tsawa tana tare da tsoro adatan galada al'ada wal jusum musannan gurfanin da sun kai dilalatul sun kasa kenan jiki su ya kasa dauka sun fadi an harkatu ga motsi jaza'an wifaqan fil masir wato sakamako wanda ya daidai ga makomarsu domin sun duna su ƙarfi gare su an kai musu tsawa wadda yake har sun kasa ɗaukar jikinsu sannan bayan haka nan kuma firgita ta same su ya zan sun ka abin nan eh, sun ka rikice an wa tawalla anhum فتولي عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين to kun ga wannan musiba da ta same su sali bai ji daɗi ba bakin ciki ɗaya ta yi don haka ku ji abin da ya ce wata walla an sai ya kau da kai daga abin nan daga barinsu wato ya ga sun halaka wato ya kau da kai yana magana ta bakin ciki wa ya yace ya kawai ya ku mutane na kun wata magana ɗaya ce yake kamar yana magana da su alhali sun halaka don bakin ciki ya ce yace laqad ablagatukum risalati rabbi lalle na isuwa mu kuma manzancin manzo an ubangiji na tun wannan abu bai same ku ba wa nasatu lakum kuma na yi muku gargadi na faɗa na yi muku nasiha na faɗa muku alheri wanda za ku bi walakin bu nasi amma ba ku san masu nasiha fa hadha huwa jazaa'u takabburku wannan shine sakamakon girman kan da kun kai an inzar ku kai karfin gargadi aqabakum halaka ya kawo muku halaka wa su almasir da mugunya makoma ya mutane na kun ga yaro na nuna bakin ciki yi jin abin nan wanda duk baka bai gane ba yana abin nan maimakon ka zage shi ka ji tausayin shi eh kai masa addu'a Allah shiryar da shi Eh, in ko ya riga ya mutu shikenan sai ka ce la'anatullahi alaihi Allah kare to ci gaba wa luqan qala a atatun alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin to ga kissa ta ta hudu Ah, wa nuhan ko wa sannan kuma mun aiki lutu shi kuma ah, wa lutan wa kama ta kaddama kamar yadda ya gabata fi qaumin nuhin ga mutanen nuhu man zikira ba da wanda anka ambata bayan su haka nan kuma arsalna lutan mun ka aiko lut sunan lut sunan shi kenan wa huwa ibnu haran sunan babansa haran shi kuma dan tarih dan azar azar wato ne uban Ibrahim alaihi salam kun ga wato dan ammin wato Ibrahim ammin sa ne dan ammin Ibrahim ne da shi da Ibrahim kakan su guda dan tarikh shi dan dan dan Azar can wani wuri Azar shi ma sunan shi tarikh wa Falut ibnu akhi Ibrahim wato Lut dan dan uwan Ibrahim ne saboda haka wato haran ibnu tarih azar wato dan dan uwan ibrahimu ne wato abin hajar ma ibrahimu ya yi hijira tare da ibrahimu lokacin da ibrahimu ya yi hijira daga iraq zuwa abin falastin fa nazala ibrahim falastin ibrahim ya sauka falastin wa nazara huwa bil urdun shi ko ya sauka jordan fa arsala kullahu ila ahli sadum allah ya aike shi zuwa ga wasu mutane mutanen garin da ake ce masa sadum bizalil mujama sazum ko sadum id qala liqaumi to shi lutu lokacin da yace mu mutanen sa atatuna alfahishata za ku zo ma alfasha wato kuna bin maza wato abin nan maza kuke bi ma sabaqakum bi amin min alalamin babu wani da cikin babu wani daga cikin abin nan talikai mutum ko aljani wanda ya rige ku ga irin wannan wannan alfasha bin maza namiji bi namiji ku kun ka fara shi Allah ya tsare mu to a innakum innakum la ta'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun a innakum la ta'tuna ar-rijala shin ku kuna zo ma maza shahwatan da shawa ne amfanin wannan ai la ajalihi saboda shawa la hamila lakum alaihi ba wa abinda zai dauke ka kai shawar namiji haka bude al'aura ka gare shi illa mujarrad ko eh, illa mujarrad shahawati ba shuhudi ba ya sai shawa kawai babu wani abu sai shawa kawai min duni sai kun ka bar mata mutajawuzi nan nisa kuna masu ketare mata bala antum qawmun muslimun a a kun zai da mutane masu banna masu ketarewa halal zuwa ga haram bala antum mutajawizuna dabi'a kun ketare ma abin da dabi'a ila ma la yuwafiqu ha ga abin da bai dace da dabi'a ba eh, inna qauma lutin kanu ahla tarfin su mutanen lut mutane ne masu ni'ima cikin ni'ima domin irin wannan al'ada kullum masu ni'ima ake sa mai ita Allah tsare mu da aratin da alfasha wato fahisha da ara fahisha alfasha mai tsanani hatta lam yakunu yatafakkaruna fi shay'in habasu su zan suna tunani ga komai ba wa himamuhum fi tiba'i shahawatihim wato abinda himma su tana ga bin shawar su al-munharifa wadda ta karkace ana ɗabi'a daga ɗabi'a wal fitratu salima kuma wadda ta karkace daga tunani wanda an mai kyawu na asali wa nazala bi zalika uqulun saboda ka hankulan su sun ka sauka an madarikil bahaimi har sun ka dabbobi lalacewa domin jaki bai bin jaki namiji sai bi wata jaka mace to ashe kenan jaki a su hankali kenan hankulan sun sauka daga abin nan fa da lut alaihi salamu an yarfa mustawa ukulin don haka wato lut yayi kokarin ya jawo hankalinsu ya dauka hankalinsu ya karantar da su mimma yadullu ala hada jawabu law ga abinda ke nuna wa dana kokarin ya ya dauka jawabin da yayi musu kamar ga yanan yi alaihi salam an yarfa mustawa ukulan wata illa an qalu ahaduhum min qaryatikum hidda su ku hidda lulu da shi da mutanen su daga garin ku innahum munafiqun sadahar wai mutane ne masu cewa wai su tsarki gare su ba su son baya ba su son turin kashi kun ga kenan har alfahari suke yi wata wai mai tahiya wurin kashi shi abu babban mutum su wai tsarki gare su tsarki suke so ku hidda su gare da garin kada su bata muku gari eh bayyana Allah sauƙaƙe فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين to fa anjaynahu ala mun ka tsar da shi shi lutu da shi da mutanensa illa ratu sai matarsa ku ba kuma matarsa yana wa mata faɗa a ba su haƙƙin su amma kuma ga matar shi ita kuma ta zan sharriya don danginta ta sun wai danginta kun fahimta ko saboda haka ita ta tsaya cikin danginta tana faɗa saboda haka abinan ta shiga cikin halakakku kana min gabiri gabirin ita matar ta dan cikin waɗannan zauna cikin azaba li'annaha kana minhum fitratan domin gare su wajen ɗabi'a su ɗabi'a ta kamar tasu ne wadari kan haka nan hanyar da suke bi Waƙila gabara guguran idza makasa gabar ya zauna wato kana min lagabin ta zamanta lokacin da mutanen lut sun kafe fita ita ta yi zaman ta ce ni ban hita hmm, to ci gaba wa amtarna alaihim matara فانظر كيف كان عاقبة المجرمين to wa amdarna alaihim madaran mun kai musu ruwa mun kai musu wani irin ruwa na duwatsu na abin na wuta fa alakarhum sai duwatsun nan sun kala kasu. wa hiya wasilatul iqabi fi muqabil zalika danas domin wato azamta suke yi don haka an kai musu ruwan da zai tsarkake su na azaba kun fahimta ko alladhi kanu fi gadi sun nuta cikin kazamta saboda kan kai musu ruwan azaba na wuta wanzur kai kana aqibatul mujrimin kadibi yadda karshen yadda karshen masu laifi yake kasancewa ya kai mai karatu alladhina yukadzibuna rasulan lake qaryata manzanni wala tafakkaruna basu su tunani fil inzari bil kadi kadibi yadda suke zama kun gane ko to don ka kazan cikin su kenan eh eh hmm. eh to ci gaba وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الخيل والميزان ولا تبحثوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم to ga faifai na ƙarshe da ke so shi mun yi na biyar kenan ko ba ta faifai na ƙarshe shidda kenan a biyar na biyar ne ta shidda daban ta kumsa waɗannan duka wasu hifatul akhira wato faifai na ƙarshe min hadan nan na wannan tsari qaliyatu madiyana ma shu'aib mutanen madiyan tare da manzon su shu'aib wa qala allah ta'ala allah yace wa ila madina kham shu'aib kuma mun aika zuwa ga madiyan mun aiki dan uwansa shu'aib shi ma balarabe ne Ah, abin nan ah, madiyan kabilatun mu bismi abihim ainihin suna sunan ubansu madiyan ibnu ibrahim al-khalil wa Shu'aibu ah, wa mika'il <coughs> wato sunan shi mika'il to abin nan eh, wato shu'aib wato mika'il a sunan shi ibnu yashjur ibnu madiyan ibnu ibrahim al-khalil fa huwa akuhum fi nasab dan uwansu ne wato cikin su yake wato ga abin da yace kala ya ya ce ya ku mutane na ibudullah ku bauta ma Allah wato ku kaɗai tashi shi tsaye malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta wa wanda ba shi ba qad bayyana tun hujja ta zo muku min daga ubangijin ku ala bisa gaskiya ta walam tubayyin tilkal mu'jiza ba ya ce hujja ta zo ba menene ba an bace ta cikin qur'ani ba fil qur'ani illa annal inzara ala mu'jizatin sai ma abin nan gargadi shi ma mu'jiza ne kun fahimta ko yana wato illa annal inzar ilmun wato ilmi ne wanda bai tawo da ilmi ya tawo da mu'jiza mu'jizatun ka qauli fa awful kayl wal mizana wannan ya nuna har yan kasuwa ne sun hi sauran ci gaba kenan wato ku cika ma'auni ku cika zakka ga 'yan za ku sayar da abin abin aunawa wal mizana haka ne 'yan za ku auna abin auna na mizani na sikeli ku cika ma'auni wala tarfasun nasu a mu kada ku rage ma mutane kayayyakin su wajen ciniki saboda ka yan kasuwa ne wala musu fil ardi kada ku yi ɓanna cikin ƙasa bil da kayan wal ma'asi da sako ba da islamiyya bayan gyara ƙasar wato an aiko manzanni sun nuna muku ga yadda ake awo kasuwa zalikumul mazkur wannan abu da an ka ambata muku khairul lakum fi muku in kuntum na in kun zan masu imani ay muridil imani kuna son ku yi imani ku badiru ilai ku gaugawa ga imani ku auna kaya kun gani kenan kamar yadda ake horon mutane su yi sallah da kyawu haka ake horon su yi tsare kasuwa da kyawu duk wanda ka saba Allah zai yi ma azaba to mun ci gaba ولا تقعدوا بكل صراط دون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين to kuma ga wani laifi da suke yi wanda yana bayyanawa yace wala taqudu dubi kulli siratin kada ku zauna ga kowane hanya tu'iduna kuna tsoratar da mutane bi ahli thiyabin da karbewar dukiyoyin su wato tuwafin su awul makasu ko kuna amsar abin nan custom kanu ta dariqin suna amshe suna eh, abin nan yan fashi ne wa ru'asa'u yadribuna darai wadanda shugabanni suna karba kastan ga abubuwa du'a du'afa ga masu launi ana aza musu haraji suna karba kada ku yi haka nan wa tasudduna an sabila kuma kada ku zauna kuna kana mutane daga hanyar Allah kuna hana su sauraren wa'azi don su kiriyu min ko man amana bihi wanda ya imani da shi ku abin nan ko bitaw bitawaqqudikum iyyahu bil qalnati wa duk wanda ya saurara za ku kashe shi kada ku yi haka nan wata buna wajen kuna neman hanyar ubangiji ta zan karkatatta ku bari yin haka nan wazkuru id kuntum qalilan ku tuna lokacin da da yan ku yan kadan ne fa kasarakum Allah ya yawaita kun kai yawa wanzuru kai kana akibatul musidin ku dibi yadda karshen masu banna ya zamo qablakum gabanin ku bi takazibihim rusulahum saboda sun kare ta manzannin su ai akhir amrin ku dibi karshen al'amarin su halaka kada ku yi haka nan ya same ku kun gane to wannan duk cikin gargadin sa ne wa in kana ta'ifatin minkum wa in kana ta ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير da وإن كان kuma in an sabu wata jama'a daga cikin ku amanu sun yi imani bil ladhi ursiltu bi da abinda an ka aiko ne da shi wato in akwai wasu waɗanda sun kai imani akwai wasu daga cikin ku waɗanda sun kai imani da abinda an ka aiko ne wa da'ifatun lam yu'minu bi sannan kuma akwai wasu jama'a wanda ba su yi imani ba wato ko da yake kun rabu kashi biyu to fasbiru ku yi hankuri hata ya kuma Allah bai na Allah shi hukunci tsakanin mu wa bai na kun da tsakanin ku mu da mun kai imani da waɗanda ba su yi imani ba ku yi hankuri Allah shi hukunci tsakanin mu bi in ja'il shi shine Allah ya tsar da mai gaskiya wa ihlakil mubtil shi halakar da mai barna wa huwa khairul hakimin Allah shine mai yi masu yin hukunci ta wacce gaba قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين ƙasar maka kun ga 'yan mutane sun ka tafi an ka buɗe kayansu ana buɗa don a ga wani bai tai da ƙwaya ba amma ba a ce a kawo wani abu eh, eh don a tabbatar da ba mai sa abin nan bane ba in ka kai wani abu wanda ban sani ba ko kwaya ne ko ba kwaya bane sai a ce ci gani eh ya zan an hana shiga da shi sai ya kwace ana bari shiga ya sa mutane banna cikin kasa sai ko aka musulunci in wanda ya taho da banna sai ya amshi a halaka Eh, kamar mutum ya ɗauko ya taho da ganguna ko abin nan sai a amsa ko ne wata wannan ba shi ke sa arziki ba arziki Allah shi kawo muna ruwa ya hiddan muna ya sa muna albarka ga ƙasa ko ba shi ba to in mun kai wayon mu sai ya nuna ya ce to ku yi wayon qala al mala'u alladhina takawwalu min qawmi sai wadan shugabanni wadanda sun kai girma da girman kai daga cikin mutanensa min qawmi daga cikin mutanensa wadanda sun kai girman kai daga barin imani kun ga kullun shugabanni su ne ke hanawa sai suka ce la ka ya shu'aib lalle za mu hidda kai za mu kore ka ya shu'aib daga kasar mu walladhina amanu maka da wadannan sun kai imani daga tare da kai za mu hidda ku min kadatin da garin mu aw la ta'uduna fi millatina ko ko lalle sai kun komo cikin aqidan mu wato dini na addini mu wa gullihu fil khitabi al jam'u wanka ce abin latina, wato koda kun koma cikin addini mu ma ba mu yarda ba sai kun koma ga yadda aqida mu take ma domin yana yiwa addini guda amma aqida daban-daban a dan uwansu ne eh, amma ya saba musu ya ce tila wato kenan aqida mu ta eh, ta ɗiba kayan mutane aqida mu ta abin ragewa daga abin ma'auni da zakka kun hanta ko qala awala kuna kari yadda za wato tilas ne za ku mayar da mu cikin aqida ku koda mun zan ba musu koda ba musu komawa cikin aqida ku duk da haka za ku mashe mu wato kenan sai dai ku mashe mu da ƙarfi amma dai ba abin nan ba daidai ne ba to نعم. قوة على الله كذب ألف ترى على الله كذبا عدنا في ملتكم بعد إن نجينا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين To sai dai Shu'aibu ya ci gaba da bayani don haka ake ya iya magana ana cewa hadibul anbiya kadib taraina Allah kadiban mun kaka ƙarya ce na mun jingina ga Allah in kunna fi kun har in mun koma cikin aqida kun mun ce mun zan daidai da ku wato mun faɗi abin da ba gaskiya ba domin imani in ya shiga cikin zuciya babu yadda za a yi ya fita har in mun ce muna cikin ku to ƙarya mun ka faɗa kenan mun kaka ƙarya ga Allah kenan ba da idna jana Allah min ha bayan Allah ya tsar da mu daga wannan mugunya aqida shi bai cikin su amma ya ce Allah ya tsar da mu kenan bai halitta muna karkacewa irin taku ba Ah, wa ma yakunu lana ba ya halatta gare mu an nabu da fiya mu koma cikin irin aƙidar ku illa an yasha Allah rabbuna sai in Allah ya so ya bada mu wannan kenan sai ya mai da mu mutum bai iya tsare mutum bai tsare kansa ba sai in Allah ya tsare shi wasu ya rabbuna kullu shay'in ilma ubangijin mu ya yalwaci komi ga ilmi wato ya san komi ya san shi ah, ya san halin mu ya san halin ku ya ah, tawakkalna ga Allah kuma mun ka dogara ko kun ce za ku cuce mu ba mu damu ba mun dogara ga Allah ya tsare mu rabbuna shine ubangijin mu wa sannan yace rabbana ta bayyana ya ubangijin mu kai hukunci tsakanin mu bayyana qaumina da tsakanin mutanen mu bil haqqi da gaskiya waɗanda ke son su halaka mu wa anta khairul fatihin kai ne mai cin masu yin hukunci ya ubangiji Allah ka tsare mu daga gare su to ci gaba وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون to shugabanni dai kullun su masu fada wa qala al malaa'u alladhina kafaru wadan shugabanni waɗanda sun ka kafirta daga cikin mutanensa suka ce ma abin nan sashen su sun ka komo suna shawara da kansu la in ittabatun shu'aban lalle in kun bi shu'aibu innakum idan la khasun ku a lokacin nan kun zama masu sarauta kun komo ba kuna bin sa kenan ay tajahil tajahil mustankiruna wato masu musu sun bayyana bin raddin na cewa kada abi wasadid an an sabila da hana mutane daga hanyar ubangiji wa hawalu sarfan nasu an sun ka nemi su karkatar da mutane kuma kada su saurara to menene eh yawon campaign suna suna yi suna hanawa to ci gaba wa hadarhum rajfa da sun kal tsani wannan yayi tsani sai tsawa ta kama su abin nan ko kuma girgizar kasa ta kama su wa azbahu fi darihim jathim sun kawaye gari suna gungurfa na cikin gidajensu makiti na suna masu zama la ta harfuna ba su motsi قال قتادة wani malami da yake ce ma qatada ya ce ba atallahu shu'aiban ila ashabil aika Allah ya aiko shu'aib zuwa ga mutane biyu na farko ashabul aikati da an ka halaka su sannan ya tashi kuma an ka aike shi zuwa ga wasu ila ahli da mutanen madyana wa amma ashabul aikati fa uhliku bizulla an ka halaka su da abin nan inwa girgije mai zafi wa ma ahlu madiyan su ko mutanen madina fa kuma wa tsawa girgiza kasa ta kama su ba da an sa habibin jibril bayan jibril ya musu tsawa sai hatan tsawa alaihi salam halaku sun ka mutu jami'an gaba dai qala abu abdullah al-bajali sannan abu abdullah al-bajali wato wanda ake ce ma jamal kana abu jad wato wato abu jad wa hawaz wa hadai wa kalaman wa sa'fal wa qarachat muluku madina waɗannan suna kun san ga na harufan abajar da ake koya ma yara abajar da hawaza hadaya sa a sa'afala wata suna sarakunan su ne kun gane kun sunayen shaitan ko sunayen abin don haka wato makaruhi ne a karantar da yara da wannan kun fahimta kun wa kana malikuhum fi yawmi ismuhu kalaman wato da an ka sako musu girgije ya abin da ya sako musu zafi tsoron na su kalma a sunan shi wadan ma halaka ratarhu imnatuhu bi shirin sai ya shi ta yi mai marfiya da abin waka ban kiro ta ba to ci gaba allazina kazzabu shu'aiban كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين cikin littafin malam abdullahi na gwandu wanda ake ce ma abin fara'idul dalila wanda na karantar da yara qur'ani wata hukunce hukuncen abin nan yana cewa za an biya ni a bada ila alif wal ishirina, ko ishirina ya halatta a karantar da yara harufa daga abaja da hawa za a ba ta har karshe zuwa ga abin nan yawan adadi 70 27 ne kun eh, fi abajadal khulufu an yi khilafa shin ya halatta a karantar da su da abajada hawa da hadaya su ma shaitan domin sunayen shaitan ne eh, eh, au muluki madina ko ku sarakunan madina kun ga kenan karantar da yare da farkon sunan shaitan ba daidai ba ne eh shi ne da abin nan galibin malaman farko ai abin nan bokaye ne masu bugun kasa hmm? eh. eh? to a bari fi abajar da khulfa su ma shaitani eh, awul khurufi aw muluki madyana to abinan mu ci gaba ah, ban kare ba ko ah, alladina kadabu shayban ci gaba ko an karanta alladhina kadzabu shu'aib wadannan da sun ka karyatar da shu'aib sun ka karyata shu'aib ka ka allam ya gano fiya kamar dai ba su zauna cikin duniya ba kamar ba su zauna cikin gidajen nan nasu ba alladhina kadzabu shu'aib wadannan da na karyata shu'aib kanu humul khasin sun zan su ne masu hasara ba shu'aib da mutanensa ba wannan takidin bi adatil mawsuli wa gairihi lirraddi alayhi don a yi musu raddi fi qawlihi musabiq la nufuri jannakum min alna za mu hidda ku da kasan mu a'a ba ba ku za ku fitar ba ku za a fitar fa uqi busa an kai musu azaba bi muqabilatihi da muqabala abinda sun kace ustusilu an ka ai ustusilu an ka sun tumbuke su bil marra lokaci guda wasaru ka annahum lam yuqimu bi qaryatin sun kazan kamar basu taba zama cikin garin su ba asalan gaba dai wa ukhruju ikhrajan la dukula ba ba da an ka da su fitarwa wanda yake babu komowa wato bayan wannan fita abadan ha abada ishtadda alaihimul haru zahiye musu tsanani hatta kharaju sun kai ta daga gari wato cikin gari zafi yi tsani suka fita wa adallatkum sabon sai sun kaga girgije ya musu inuwa fajtama uta ta sun taru karkashin eh, girgijen don su samu inuwa wa zalika yawmud dhalla sun masaha alaihim jibril daga nan sai jibril ya musu tsawa fara jafa da bihim al'allu radin kasa ta yi girgiza da su ba ma tu sana an kasko musu wannan zafi ta ci gaba fatawalli anhum wa qala ya qaumi laqad bilatukum risalati kayfa asi ala qaumi To, kun gani inda mutanen ka ne an kai musu azaba ba dati za ka ji ba ko da sun zama kiyanka. Don haka wato Shu'aibu ya nuna bakin ciki. Wata walla an ya kau da kai daga gare su, wato Shu'aibu ya kau da kai daga gare su, wa ƙal sai ya ce ya kau ya ku mutane na bayan sun mutu. Laƙar ablagatukum risalati rabbi na isuwa muku abubuwan manzancin Ubangiji na. wa nasatu lakum kuma na yi muku nasiha na faɗa muku gaskiya wadda za ta amfane ku kuma ku saurara ni gare ni tu'minu bi ba ku imani gare ni ba amma kuma ya kamata in dora batar rai ga muyagun mutane ba kai fa an sa ya ta yin bakin ciki ala kamun kafin bisa ga mutane kafin bai kamata ma yin bakin ciki ba Allah halaka su wadan isbaham bi ma'ana nabi wa qala lakum wa qala wa qala alqawl fi ma yazharu ta'assufan wato ya faɗi wannan maganan nan don ya nuna bakin ciki waƙisatu qissatu tabdu anna qaumahu arqa min qadmin wannan kuma labarin sa ya nuna kenan mutanen sa sun yi sauran mutane ci gaba domin kun ga abubuwan da fatauci suke yi islam ta katasir ala talabil imani min domin wato manzancin shi bai tsaya ga neman imani dai ba ya kai har kasuwa kun da ko bal fiya shay'un min al mu'amalat akwai mu'amaloli ciki saboda haka mutanen sun yi ci gaba

to ba da an atammal kisasa bayan cik ya cika waɗannan kisoshi biyar addalata ala munzari na waɗanda ke nuna wacce waɗanda ake wa gargadi ibbu su saurara ba ilal inzar zuwa gargadi walam yuti'ul munzirina ba su yi da'a ga masu gargadi ba a kabarkum al ahlak wato halaka sai ta maye musu wadda mara da halaka aqaba bi ta'qibatin tadullu ala umumil hukmi fi kulli asarin wahidin to wannan ba gare su ga ba ga wadancan na farko da ya tsaya ba wato ga ta'qibin da ke nuna war duk wanda an kawa gargade ya ki to irin wannan na nan tafi gare shi don haka yace wa ma arsalna fi qaryatin min min nabiyyin ba mu aiki wani manzo ba cikin wani gari wa kazzabu sun su mutanen garin sun ka karyata shi illa akhalna ala ce mun kama mutanen garin nan bil basa'i da wahala wato shiddatul faqa tsananin talauci wadda ra'ayi da cuta manyan rashin lafiya la allahum yadarrun ko za su kankan da kai su yi imani wato sai mun wahal da su don su yi imani thumma baddalna ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء أن مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون babu wani annabi wanda mun ka aika zuwa ga mutane face mun yi musu azaba azaban nan ba ta tumbukewa ba wato ana sa musu rashin lafiya da talauci don su yi imani sun na sannan mu musanya makana sayyata wato matsayin azaba mu ba su alhasana abu mai kyawu wato in mu yi musu azaba sai mu mai suwa in mu dauke ruwa mu mai da ruwa hatta a fauha yawa wa qalu su ce kad masu aba anar da rawa su ce kai wannan ai ba dan mun kine an ka an ka kai muna ruwa kwanakin baya ba shekarun baya ba ai wato waɗanda an gabanin mu haka sun ka gada wata rana ai musu ruwa wata rana ba ai musu ruwa wato cuta da tsanani ya taba shafa ubannin mu kama masana kamar yadda shahe mu wa hadha adatu dari wannan al'ada zamani ce walaysa li uqubati min Allah ba wai don azaba ne daga Allah ba fa kunu alama antum alai saboda ku ci gaba da fannanku ku ci gaba da abin da kuke kanku ku canza wato kenan gargadi na cewa ba wai kin imani ya kawo su haka nan ba to fa ahadnahum bugatan in sun kai ga wannan hali sai Allah ce sai muka kama su bisa ga alke wa da ya shugun ba sani ba ba san lokacin da wannan azaba ke zakkuwa ba wato ayi a sassabta ayi a sassanta sai su kuma su ci gaba da cewa kai kada mu damu don ba don wannan ya azaba ai abinda an ka saba ne ne ne yake kawowa kun gane ku to sannan kada mu damu don ba don wannan ya azan karshe halaka ta zo ba to ci gaba sannan kada mu damu don ba don wannan ya azan eh, faja'ata سيقبا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوه فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن على القرآن لا القريون وأن منك أيكا manzanni zuwa gare su da sun yi imani da Allah sun yi imani da manzanni wata kuma da sun kai tsoron sun ka kare kansu daga kafirci da zunubi la fatahna alaihim barakatun minas sama'i da mun bude musu albarkoki daga sama ruwan sama da wadata wal ardi da kasa bin nabati da tsiri walakin kazzabu amma sun karyata manzanni wa akhazna sai mun kama su wato ai aqabna mun kai musu azaba bi ma kanu kasubun da abinda suka zan suna yi na zunubi suna tarawa na zunubi afa min ahlul qur'an afa min qur'an an yadiyahum ba'duna bayatan wa hum hawa amin ahalu qur'an ya ta ba na shin mutanen alqariyu sun amince an ya ta ba na duhan wa abu yal'abun wato azabar ba za ta zo musu ba da rana wato nahara wa abu yal'abun suna cikin wasa sun amince azaba ba za ta zo musu da rana lokacin da suke wasa ba mushtagiluna billahi lokacin da sun ka shagala da wasa alladhi yulhihim wanda ke shagaltar da su an Allah daga ambaton Allah wa anil inzari min kuma ya shagaltar da su daga karbar gargadi daga Allah wa hada Ah, matalu ma zikira misalin abin da an ka ambata ne fi awwal sura ta farkon sura da an ka ce kan min qaryatin ahlakana ha fa ja'a ba suna bayatan aw kun qa'ilu an dan wuce wannan da mun ka da ta sai inda bakwai za a karanta eh na afa amin al qurashi mutanen al qarya masu karyatawa sun abince an yace hun ba su na azaba mu ta zo musu bayatan da dare wa hum na'imuna suna masu bacci sun amince am ya ce ah, A amina A wa amina ko mutane alƙalya, wata alƙalihu, sun amince an yade mumbasu na azabar mu ta zo musu lahan lokacin hantsi wata gara na. wa hum yal'abuna suna cikin wasa naharan ne eh, eh, yal'abuna yal hum yal'abuna suna cikin wasa mushtagiluna billahi sun shagala da wasa Allah alladhi yuhim wanda ke shagaltar da su an zikri da daga ambaton Allah wa ana ingari min ko kuma gargadi daga Allah wa hadha matalu ma zik mithlu ma zikra wannan ya kama da abin da ka ambata cikin farkon sura da an ka ce wa kan min qaratin alakana fa ja'a basuna bayatan wa hum qaim da yawa gari mun ka halaka ta mun ka halaka garin ko mun halaka mutanen garin azabar mu ta zo musu da safe da dare ko kuma lokacin da suke abin nan kailula da cikin rana afa amina afa aminu makrallah فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون أفعملوا مكر الله يسين سوما سكين كرب وعزيز sun amince ma makirkin ubangiji istidirajin da yake yi musu domin Allah ba shi makirci sai dai istidiraji ya kyale ka kamar ba zai kama ka ba istidiraji hu wato istidirajin da yake musu bin ni'ima ya ba su ni'ima wa akhadhihim bagatan bayan kanan shi kama su da da abke sun amince fala ya man makalla ba wanda ke amincewa istidirajin da Allah ke yi illa al-qawmul sai mutane masu asara waɗanda ke ganin wadatar da suke kamar ba za ta gushe ba har abada Allah ya tsare mu amin أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون awa ya hada lilladhina yarsuna shin bai bayyana ba ga waɗanda ke gadon ƙasa yarsuna al-ard waɗanda ke gadon ƙasa suna zama ciki bai shiryar da su min ba da aliya bayan na farko sun tafi sun tawakkal zauna wannan bai shiryar da su Allah na sha'u da mun so asanna da mun kama su da azaba ya bayan da farko sun tafi don su sun fara kadda na farko suna ka kawo ku shin tunanin na farko bai shiryar da ku kuma ana iya tumbuke ku ba kama hmm? a amman kaudan kamar yadda mun halakar da waɗanda a gabanin su wannan bai isa ba wa nahnu nadba ala qulubihim sai Allah ya ce to waɗannan da sun kai karɓar imani mu kuma sai mun ka ci gaba muna ruhe wa zukatansu muna hana su abin muna shahe hasken da a ciki wa hum la yasma'una ba su sauraron al-mawdatu wa azisa ma atadabburin saboda ka in sun ji wa azima sai su karto shi kai su yi ta gudu wa tilka sunnatu la wannan shine sunna ubangiji fil ibtida'i ko fil ibtila'i bid dara'i ya rabi mutane da cuta wa sarai da sauki wani lokaci tsanani lokaci sauki wal ba sai da tsanin yaki wannan amma ya ko da ni'ima wa ihlaki eh, man aba atadabbur sannan karshe a halaka wanda yake sai da tsanin yaki wannan amma ya ko kula wa tawalla al imani kauda kai daga imani a halaka shi أريد عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين to tilkal qura waɗancan dai garuruwa waɗanda muka ambata na qussu alaika min anba'i Allah ya ce ma annabi muna baka labari daga muna faɗa ma daga aburran wato labarin mutanen su ta salla don ka ɗebe bakin ciki domin mutanen kama su ma sun yi kama da mutanen su wali ya kuma da mutanen kasu su ji tsoron an yusibahum mithla ma sabu hadil kura kada abin da ya sami waɗannan garuruwa same su don su ji tsoro wala da ja'atuhum rusulukun ba ta manzannin su su waɗancan alƙariyu na farko sun zo musu na ta da hujjoji bayyanannu ma da yi amma sun ki imani ba san suna imani ba inda ko lokacin zakko annabawa bi ma kazzabu min qawli don karyata wanda sun kai gabanin wannan domin in mutum ya karyata gaskiya ya san gaskiya ce ya karyata to Allah na hana masa tsarin abin nan karyan halin shi ko kuma shi gaskata ta muhim da kuro saboda ka istamaru ala kusa sun ka doge kafirci kadhalika tabi kamar yadda an ka shafe hasken zuciyarsu yadda wallahu wa bil kafirin haka Allah ke shafi wa haske ga zakatan kafirai wannan sun ka san gaskiya sun ka kyarda da ita to sai Allah kuma ya hana musu imani da ita ku gane ko Allah ya tsaka nan sun ka san gaskiya sun ka kyardara da ita to sai Allah kuma ya hana musu imani وإن وجدنا أكثرهم لفاهمين وما وجدنا لأكثرهم أكثرهم لفاهمين samu alkawali ga mahi yawan su ba mahi yawa wanda imanin zai cika alkawalin cewa yana bauta ma Allah to alkawali to wa ko ko wajen na aka aktharahum lalle mun sami mahi yawan su da fasikin masu yawan fasiki wato ba mu sami mahi yawan su suna da wani alkawali wannan dun karke ba yawan su duka wato fasikai ne masu ita daga hanya to ci gaba wato To bayan waɗancan kisoshi biyar waɗanda sun ka ba da bayanin a ah, fan karya da gaskiya bayyane sai kuma ya zo da wannan kissa ba da an zakara kisar anbiya ya bayan ya ambaci kisocin annabawa biyar da allaji alanan muharabar batil muwajahatan wadda take ta nuna bayan ya ambaci kisocin annabawa biyar da allaji alanan muharabar batil muwajahatan wadda take ta nuna ke fadada bayyane ja a bi ta musa sannan ya tau da kisar musa ita ce kissa tidda wato Musa da Fir'auna ma qawmi kuma tare da Musa da mutanansa bani Isra'ila li'annaha tajma'u bainal muharabati muwajahatan wa sirran tana tarawa tsakanin fada da addini ne bayyane ko fada da addini boye yace summa ba'athna ba'athna min ba. bayan waɗancan annabawa da sun ka ba ta mun ka aiko Musa ay ar-rusul mazkurin wa kana tartibuhum fi surati ala tartibihim at-tarihi wato idan an ka tsara su ga sura kamar ga na wa kana min ya fara ambatan no sannan bayan nuhu ya ambaci ad bayan ad ya ambaci abin nan samud wato salih sannan bayan haka na ya ambaci ya ambaci shu'aib kun ga wato kenan ga tartibin zamani haka suke wa Musa ishtama'a ma Shu'aib amma Musa da Shu'aib sun yi zamani guda wato kama amma wato abin da Shu'aib a gaba shi ya fi shekaru kama fi suratin gairi hadi Kama yadda yake cikin wata sura wadda ba wannan ba walam yadhkur zalika huna li adami al munasabati bai ambaci haduwar su ba domin babu munasaba ta nuna wasu eh? hadu eh bai zama annabi ba amma wato ba dai son haɗu ba to a nan ba magana ba maganar haɗuwar su ake abin nan ba ko labarin Musa ba haɗi haihuwar shi ba haɗu ko ba sai dai haɗuwar shi da Fir'auna kawai an fa abin yana annabi domin don a nuna faɗa da ƙarya da gaskiya suna faɗa yace ka karanta musu wato mun ka aiki Musa bi ayatina da ayoyin mutara tara ila fir'auna wa mala'ihi da shi da sa manya wato majalisar shi li'anna du'afa tabi'una lishurafa domin masu yara ko talakawa suna bin shugabanni lidhalika gallaba shurafa alaihim don haka yin jayar da shugabanni akan talakawa bai ce ga mutanensu duka ba fa qala wa mala'ihi wato kenan abukan shawarar shi fazalamu biha wato aka aika Musa zuwa ga Fir'auna da shi da majalisar shi suka yi zalunci game da ayoyin nan waɗanda aka aiki Musa da su fanzur kai kana akibatul muslimin biyar da ƙarshen masu banna take karewa wato waɗanda ke banna bilkul da kahirci min ilakin ƙarshen su wato na halaka su wala yabda usiyaqu huna qissata Musa min awwala bai fara tun haihuwar shi ba li'anna al-munasabata hiya munasabatu nazar domin nan abinda ake so a nuna gargadi da ki wata hakuki, ha sannan da tabbatar da abin nan gargadin inna ma wato gargadin shi ko inna ma yabda'uha min khilqati risalati da inda ya zama zo ta'ajilan bil garali kuma ba ce sai an faɗi labarin sa ba don a yi gaugawa da faɗin abin da ake so alladhi yastaqu ma siyaqi surati wanda yake yana tsaruwa tare da tsarin sura wa munasabata ko kuma dangantaka sura wa ba da an zakar alƙisata mujmalatan ba aiki an ce an aiko musa zuwa fir'auna da zuwa ga fir'auna da shi da mutanensa ba da ayoyi tara wato kamar sun kaki wato an faɗe ta kenan dunkule duk kissar da za mu faɗa an faɗe ta dunkule amma nan gaba kuma zai faɗe ta mufassalatan ya bayyana wa muqattatan ila mashahida hayya amma kuma sai an kamar shi ta kwaikwayo kamar na sinima Eh, saboda haka wato za ku ga abin nan ana faɗin ta daki daki eh, abin nan hayya wato abin nan kwaikwaikwaikwai eh, mai rai ta mujibil harkati kamar suna motsi da motsi wa bil hiwari sannan da maganganu tsakani wata ta hallalo har tauji hatu ila makamin liwar bayan haka nan an gama wata an ka gama wani faifai ta kuwa ba za ku gyara wannan muhimmi ne kwarai